ruh rauf shine wato yammaci kenan a ruhu ala zikirin nabi wa agtadi ka gani yammaci kenan da kuma safiya wa sha'in muna duljatu duljat shine duhun dare wato lokuta uku kenan da safe da yamma da kuma tsakar dare mutum ya tashi ya ibada ko ya ƙara kusanci da Allah na ce mala idan na zo sallah sai ban samu raka a farko ba ba'adi ta samu liman aka yi sujjada biyu da ni aka yi sallama idan na tashi ciko raka'a ɗaya sai na sake sujjadar ba'adi a ƙarshe to ai ba za ka yi ba'adi ba ma da an yi sallama kai tashi za ka yi da ƙabali ce dai ita ce za ka yi tare da liman tun da ba a yi sallama ba amma ba'adi an riga an sallama sai ka ciko sallaka sannan za ka yi ba'adin menene hukuncin wanda yake tayar da hayaniya a masallaci wajen yin sallah ai masallaci ba gurin tayar da hayaniya ba ne wato guri ne na nutsuwa ko da kwanciyar hankali ko sallah ka tauce alaikum bin rufki, eh, bis sakinati wal waqar mutum ya taho cikin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu wannan ya ce a ƙara mun bayani idan na fita na dan na fita daga shakku wani ne ya ce in siyar masa da kayansa akan dubu biyu da ɗari biyar amma ba zai ban komai ba sai ni kuma nake sayarwa akan dubu da ɗari bakwai sai na ga ba a ciniki sosai sai nake ce masa a sai da kayan nan dubu biyu da ɗari biyu ni kuma nake siyarwa dubu biyu da ɗari biyar ya matsayin yake duk rashin fahimta ne da rashin bayani ai wanda ya baka kaya ka siyar ya baka ne ka samu dillanci ne shi kuma dillanci iri uku ne kowanne an yi bayani ba matsala na ce maka ungo kofin nan akan dubu ɗaya ka je ka ɗora naka ni dai ka kamun dubu ɗaya dubu biyar ka siyar goma ka siyar ishirin ni dai ɗaya rake so wannan shi ne dillanci kai waye dillanci na biyu in ce maka wannan kofin na baka shi ka dinga siyar da shi akan dubu ɗaya kai kuma ka ɗau ɗari ɗari ka ganin na maka farashi biyu farashin da za ka siyar da farashin abin da zan baka sannan na uku ba kayan zan baka ba ca zan je kaka nemo <clears throat> mai siyan kofin nan idan ka kashi duk abin da ya siya in ya sai goma akan kowanne kana da naira biyu ko naira ɗaiɗai shi kenan ka je ka nemo ka yi farautar mai siye ka kawo ka haɗa ni da shi mu gama ciniki nawa ya siya nawa na siya ma babu ruwanka kai dai kana kirga nawa aka siya an gama ka ce to alhaji dama ka mun alkawari akan kowane ɗaya ina da naira ɗaya kuma na ga sai ɗari biyu sai ban ɗari biyu na saka a jihu shikenan za ka in ka ce masa to mai gida wannan kaya fa ni ana siyawa ɗari biyu da hamsin dubu biyu da ɗari biyar kai kuma zan dinga kawo maka dubu biyu da ɗari uku ni ina cin ɗari biyu biyu shikenan kawai in bai yadda ba ya sa a kantinsa mana shi a ina jin dalilin da ya sa ka ka kai kafi kwastoma ne ko kafi dabarar siyarwa Na wani sai ka gama halinsa ma ya sa a daina shiga kantinsa sai ka iya mu'amala da mutane ka zama mai faran faran mai jan kwastoma mai to wani ya iya jan kwastoma ko bai da jari wanda yasa aka fito da sharika kala hudu don kowa ya amfana akwai abin da ake kira sharakatul inan wato sharikar kunnan doki kana da kuɗi ina da kuɗi ka iya aikin na iya aikin sai mu haɗa a kanti ɗaya in saka miliyan ka saka miliyan in zauna da safe ka zauna da yamma in zauna da yamma ka zauna da safe ribar da muka samu sai mu raba ka ga nan manyan kunnen doki kowa yana da jari kuma kowa yana aiki sannan aka yi wata sharika ta biyu ana kiranta sharikatul mudaraba ni na kware a aiki amma ba ni da kuɗi kai kuma kana da kuɗi baka iya aiki ba ni kuma na iya aikin ba kuɗin to ya za mu yi ya zan amfana da kuɗinka kai ka amfana da ƙwarewa ta ta aiki sai mu haɗu ka bani kuɗin ina juyawa riba da muka samu muna raba gwargwadon ittifaƙin da muka yi na uku aka akwai sharikatul wujuh su kuma 'yan kasuwa ne su biyu za su haɗa kai suna karɓar kaya dillanci suna siyarwa wannan baya da kuɗi wannan ma baya da kuɗi amma dukkan su ƙwararru ne za a ba su kaya dillanci su siyar sai su dinga raba ribar sanaka wata sharika ta hudu ana kiranta sharikatul abdan su kuma waɗannan sun iya aiki ɗaya ya iya kafinta ɗaya ya iya gini ɗaya ya iya walda ɗaya ya iya kaza sai su haɗu su haɗa kamfani suna karɓa aiki suna yi tare suna raba riba don kowa ya amfana da kowa da haka abinda musulunci yake so bayani da gaskiya iza sadaka wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihima ka gaya masa kawai in bai daka ci ba ka ga ya nuna baya ka kenan tunda mutumin da zai baka kaya ka siyan masa dubu biyu da ɗari biyar ba zai iya baka ɗari biyu a ciki ba ba sai ka masa ƙarya ba so dan kana ƙaryar ranar da ya gano ga yadda ake siyawa kai kuma ga yadda kace masa in amanar ku ta kai dubu ta rushe a ranar kuma gashi ba wani cuta kai ba wahala kake yi aiki kake ya kamata a biya ka ladan wahalar da kake na siyawa yana ga anan bai kamata ka ɓoye masa ba ka gaya maka gaskiya kayan nan dubu biyu da ɗari biyar ake sayawa amma ni zan dinga ɗaukan ɗari biyu in ba kai da baka kantin ka nemi na wani tambaya nan ita ce malam kamar tafiyar sati guda za a iya mata ƙasaru ya dangana ga tafiyar in gurin ƙasaru ne za a yi ƙasaru mana za ka yi tafiya kuma tafiyar ta kai ƙasaru ba satin ake dubawa ba tsawon tafiyar tsawon tafiyar da kuma kasancewar ta shiga cikin ka'idodin kasaru shine daga wani gari ne zuwa wani gari amma yanzu in gari ɗaya ya tsawo kamar yanzu kano in ka kula tun daga mil tara kai tun daga dawa noma don dawa noma ta kusa haɗewa da bagadawa to tun daga bagadawan nan in ka biyo ta nan za ka hanyar Zariya har ka je yanzu wajen kwanar dawaki ba gona kuma kilomita ya fi talatin to kaga tsawo take yanzu kwanar dawaki din nan ta haɗe fa nan za ka ga ana harin kura kura nan gaba haɗewa za ta da kano wudil nan haɗewa za ta da kano dan batta tana haɗewa bici nan haɗewa za ta da kano madubi tana haɗewa za ta da kano za ka zaman kana tafiya duk a cikin gidaje kake tafiya saboda kullum ƙara faɗaɗa garuruwa ake suna cinye gonaki to kaga gari zai faɗi to dan ka taso daga bici nan gaban ta haɗe da kano ka shigo ka tafi eh, abin nan kura sai ka gari a cikin gari kake tafiya gashi tafiya ta kai kasar amma kuma a gari ɗaya ne sai dai ka ce za ka unguwa amma ba balaguro ba amma garin da gonaki suka ratsa daji ya ratsa tsakanin wannan garin da wannan garin akwai daji to wannan shine da gonaki shine ake cewa an yi tafiya to wannan shine za ka yi kasaro menene hukuncin <coughs> istijmar tsarkin hoge zan iya alwala da shi ko na samu ruwa daga baya kwarai ai kowanne zaman kansa yake da istinja'i da istijimari kowanne zaman kansa yake idan kai istinja'i shine amfani da ruwa istijimari amfani da hoge ko toilet paper duk wanda kai amfani da shi ya isa ka je kai sallah amma sai aka ce walma'u afdalu amfani da ruwa yafi sai aka ce laka ka jam'ihima in ma zai yi ka haɗa su babu laifi ka goge ka wanki amma kowane ɗaya zai tsaya a matsayin ɗayan in kai amfani da hoge baka buƙatar sa ruwa in kai amfani da ruwa baka buƙatar sa hoge amma in ka haɗa su ka kyautata to wannan yace ya sunan matar da aka kashe mata kaninta da wanta a yaƙi amma ita na to namanta sunanta gaskiya akwai matar da aka ce an da daga yaƙin Uhud ta tambayi wani sahabi ta ce ina ya manzon Allah yake yace an kashe wanki ta ce ya manzon Allah yake yace an kashe mijinki ya halin da manzon Allah yake ciki shi kuma yana gaya mata na kusa da ita sai ta ce ce mata manzon Allah lafiya lau ita ce kullu musibatun ba a daka jalal duk wata musifa da ba annabi ta shafa ba mai sauki ce ta ce bata damu da mutuwa waɗancan ba inda manzon Allah lafiyar salau shin zan iya haɗa raka a uku zama ɗaya a matsayin shafi'i da wutiri kwarai shafi'i da wutiri ana yin sa da siga uku amma biyu ce ta halatta ɗaya ta haramta wacce ta halatta kai a biyu kai sallama kai raka ɗaya kai sallama kaga zama biyu sallama biyu na uku na biyu kai raka uku gaba ɗaya ba zama ko ɗaya kai raka ɗaya ka miƙe kai ta biyu ka miƙe kai ta uku ka zauna kai ta hiya kai sallama kaga nan sallama ɗaya zama ɗaya ta uku kuma ita ce kai raka biyu ka zauna kamar da ake magariba kai ta hiya ba kai sallama ba ka miƙe ka kawo ta uku kai sallama to wannan ita ce bata halatta ba amma wancan biyun da wanda za a yi ukun gaba ɗaya a yi sallama zama ɗaya sallama ɗaya da wanda za a yi sallama biyu zama biyu wannan duk ya halatta amma wacce za a yi zama biyu sallama ɗaya wannan shine bai halatta ba wannan yace shin akwai alhaki ga duk wanda ya kashe ƙwaro masu cizon mutane kamar su cinnaka kuɗin cizo kiyashi da makamantansu ko kuwa har sai waɗannan ƙwarin sun ciji ko harbi mutum sannan sai mutum ya kashe su ai an ce kashe macucinka kafin ya kashe ka ko a abubuwan da aka tabbatar suna kisa ko suna cutar da mutane kamar maciji da kunama annabi sallallahu alaihi wasallam ce tunda muka kulla yaki da su mu shirya ba sannan ya faɗi yace khamsun fawasik akwai abubuwa guda biyar fasikai ne ana kashe su a harami ana kashe su a wajen harami to kaga da makamantan irin wannan malamai suka ce ba sai biyar dinnan ba duk wani abin da aka san ɗabi'arsa shi ne cuci mutum ba shi da wani amfani sai cuce ka cinnaka ko ya tafi zai yi kwana kuma ko ya kwana cutar ka zai ko ba abin da zai kara ma in ba cuce ka ba to wannan dama kun kulla yaki da shi amma abubuwan da sai sun samu dama suke yin cuta in ba su samu dama ba ko ba a matsa musu ba ba sa yi irin waɗannan sai a fita sha'aninsu wanda ya ce yaushe ne za a ci gaba da muhadarar da ake gabatarwa a jami'ar bayero a kan dokan nan kai doka an yi watsi da ita ake magana wata doka yanzu an fita sha'anin doka su kwamitin ma da suka sun ce sun janye goyon bayan da suke wa dokar so da rubdugun da suka ga an mata da kuma sun fahimci cewa wannan doka ba za ta matsi na komai ba abubuwan da ma aka ce an goyi baya a ciki guda casa'in din dama akwai sa ana yin su a cikin dokokin da ake na penal court da kuma wanda ake yi na na tofatul hukam so waɗannan kuma da muka ƙiyarda da su ɗin dama su ne makasudin da ake so a shigo da su to su kuma an shigo da su kowa sai ya ɗanɗana kuɗasa da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu sai mun zo harka aure ta lalace kuma dama abin da ya rage mana kaɗai ke na harka auren nan da bature bai shigo ba ya shiga kasuwancinmu ya shiga tsarin mulkinmu ya shiga harkar kuɗi muna kallon riba ana tafata waya za a daina cin riba larura ta sa ai mu'amala da bankuna bankunan na an cika su da riba riban nan safi guda alqur'ani Allah ya tsini mai mu'amala da ita allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mislu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba wa man ja'ahu maw'izatun min rabbi fanta'a falahu ma salaf wa man ada wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kafarin asir har zuwa karshen shafin duk maganar riba ne shafi guda na alqur'ani akan riba amma gashi nan mun kasa kauce mata saboda tsarin gaba ɗaya na yahudi ne tsarin siyasa mu muna kallo gashi nan na yahudi ne banda sata kamar 'ya'yan beraye ana neman kuɗin da basu da iyaye ga kuɗi miliyoyi amma kowa ke ce nasa ne naka ne ci ha wallahi ba nawa bane kai bai ci a ah, wallahi ba nawa bane wallahi ban san da su kai bai ci wallahi ni ba ba nawa bane yanzu na kira dan canji na ce kai kai ka kace sana canji ga wasu kuɗi ci alasa masu su kaje ka ce naka ne ce ina ni ba nawa bane idan Allah in ba in ba musifa ba a ce waɗannan kuɗi ni na kasa ma'uwata ta fara kasa ɗaukar adadin kuɗin na naga an faɗi adadin dala daban amma da an ce an dunkule su an canza su a naira za su koma biliyan goma sha biyar idan kana da biliyan ɗaya ta kake da ita a rayuwarka kai mata budget cewa duk wata zan ci miliyan ɗaya to sai ka shekara tamanin da uku da wata shida sannan biliyan ɗaya za ta ƙare duk wata ka ci miliyan ɗaya to wata dubu miliyan dubu wata dubu shekara tamanin da uku da wata shida to wannan sau goma sha biyar wani kawai ya je kowa iya wanda aka gani kenan ba a gara goma ba kuma su ɗin kowa ya ce ba nasa ba ne nan kwanan nan a airport na kaduna irin irin abin din nan aka ga kuɗi wajen miliyan 49 aka ce 49 su ma an kawo su za a tafi da su da aka fahimci jami'an tsaro sun gani sai aka watse su ma har yau ba wanda ya ce nasa ne na ce kaga shegun kuɗi a najeriya an rasa ubansu a <laughs> karamakalla ko za ka ce naka ne saboda ka in muka bari a waɗannan ƙanana abubuwan suka shigo ƙofa ake nema da an hana ka aurar da yarka aka sa maka doka cewa sai ta kai wani shekaru sannan kuma aka hana ka ƙara aure aka sa maka sharɗi masu tsanani to abin da zai faru shine zina za ta ƙara samun ɗaurin gindi to ana nan sai a ƙaro mana wata dokar sai a ƙaro mana wata dokar shi shikenan harka iyali da ta lalace a yanzu ma fa jibiyar da take kullum kuna gani a kawo mana yarinya ya shekara goma sha biyu ta yi ciki ta haihu an wurgar da ɗa ko je sai da aka yi min waya a gidan rediyo an tsinci ɗa nan take ma ka ɗugu na aka haife shi kawai aka wuce gaba ka bashi yaran nan kullum ana tambayar mu mai mako masu yanzu wasu da suke wannan gidajen sun kai shekara sha takwas sun girma sun gama secondary school masu aurensu sun ki zuwa ba su san uwa ba san uwa ba san dangin uwa da na uba ba kuma gashi shekarun zamansa a gidan ya kare, suka suka same ni to wace shawara za mu bayar yan mata ne da samari ga sunan ba makoma wace shawara za mu bayar za a yi da su wasu tsintarsa aka yi wasu hatsari aka yi iyayen suka mutu aka ga 'ya'yan wasu yaƙi ne wasu tsintuwa ne wani ɓata yaro ya an nemi da an gaji da nema an haƙura yana can wani kuma irin wannan haihuwan ne wani ma 'ya'yan halaɗin ne haihuwa za a yi saboda talauci sai a aji in da zuwa ta mata ta gomin waya mijinta ya sa ta a gaba sai ta zubar da ciki na ga miki kaki cikin nan kika yi nace wato waye cikin wai to yanzu sai kin zubar to shine sai aka bugo min nace kai ka ji tsoron Allah kana da dama ka hana mata ka daukan ciki amma ba ka da damar ka zubar ko ka kashi in an samu in kaga cewa ba ka san ciki to ku tsarin azalo ko ku tsarin allura ko ku wani tsari da ba za a samu ciki ba amma sai ta ce min ai duk an yi wannan allurorin duk yasa ta tayi wasu magungunan ma tsayawa yake yi sai ta zuba a bakinta a gabansa ta sha ruwa don ya tabbatar tana sha na ce masa to kashi na na ce wallah wannan dan ya fi ka ka bar shi kawai fito duniya cikin sauki tunda kaga an yi allurar an sha magunguna amma sai da ya fito to wannan na kaddara ne Allah ya kaddara zai fito ta hanyar ka ka bar shi kawai baka san waye ba amma ku je ku zubar da shi har an kai wata uku na ce ban goyi ba ba amma kana da dama ku tattauna da matarka cewa muna son mu daina haihuwa ko mu dakatar da haihuwa ko mu tazara haihuwa ba a samu ciki ba kana da wannan damar amma fa aka samu ko baka da iko kuma da shi in ciki ya shiga ko aka haifi yaro baka da iko ka kashe shi to ko waɗanda suke kai 'ya'yan su zubar su tafi wata ran mun je jalingo wata mata ta kafa ƙungiyar marayu take gaya mana asalin kafa ƙungiyar wani ya zo bakin masallaci da 'ya'yansa guda biyu ce da mai so akwai mai so aka ce ina ka samu sai 'ya'yana ne ni gudu zan yi talauciya dama shine nake san inda mai so ya karba in ba mai so ni ma zan fita da gudu in basu amma in kana so zan gaya ma gidanmu da inda nake da komai ka je ka nemi shaidu amma kai ka rike suka samu lada kuma nan bakin hizba wata taɓa zuwa ta aje mana yarinya ya shekara hudu da ya takarda a hannunta aka ce sunanta aisha ya ta ce ga lamba ta ga na kasa rike ta ne so da aka ku rike ta tsakani da allah amana aka guda aka ban mana yarinya sai wani hakimi na cikin hakiman nan namu ya ce a kai masa ita zai rike to kaga wannan duk ba nema musu mafita ba duk muna da wannan matsala fa suna nan jingin fa ba za su kare ba kuma ba su da iyaka kullun sabon abu muke gani kullun sabon abu wanda ma babu shi a littafi ko kuma sai aka zo aka ƙara tsananta abin akan yadda yake yanzu ta kaga abu ya ɓaci mana kusan da wuya ka ga gidan da ba zaura ko ba da rawar da ta isa aure wanda ya ce ina neman ƙarin bayani akan bin jam'i da mata suke a gidaje don akwai wacce ta iya ilimi ta dinga musu sallan mana tunda ya halatta kamar da nana Aisha da nana Ummu Salama suke wa mata sallah ita ma ta dinga musu Ok ta lasifika suna jiwa in suna jiwa babu matsala an fi so dai su tawo masallaci inda gurin mata amma in suka in dai ba sallar abin da ya yanke ba in dai suna ji daidai wa daida ba matsala wanda ya ce sabahul khair na ji ta samo asali ne a ranar da manzon Allah ya yi wa fati sai yahuda suka fara shi malam wannan gaskiya ne to ina ka ji ni dai ban ji ba gaskiya ni ban ji wannan abin da ka faɗa ba sai a nemo reference na inda aka samu haka sabahul khair ai kalma ce kawai mai daɗi wacce dai musulunci bai bashi ya farar da ita ba amma musulunci ko bai farar da abu mai kyau ne annabi ya bashi to sai a bashi a yadda yake amma imsa bahan da ake cewa haga ya soke imsa bahan, ya kuma soke birrafa'i wal banin in an yi aure sai a ce birrafa'i wal banin rafa a samu wato yalwa da kuma yaya sai annabi ya ce yake cewa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a kuma fi khairin ya hukuncin mace mai ciki kafin ta haihu da bayan ta haihu shayarwa da jinin biki dangane ga azumin farilla to ya dangana ga me ya hana ta yin azumin idan ciki ya hana ta azumi an ba ta dama biyu ko ta rama azumin ko ta ciyar idan shayarwa ta hana ta azumi an ba ta dama biyu ko ta ciyar ko ta shayar ko ta ciyar ko ta azumi idan ku jinin biki ya hana ta azumi dama ɗaya take da shi kawai na ramuwa ba magana cewa akan jinin biki in shi ya hana azumi wanda ce karatun da aka yi na satin da ya gabata fasaddidu asadad daidai ku hau daidai shine asali mutum ya hau daidai to tayewa daidan ba zai yi ba sai ce wa karibu to ku kusa da daidan idan ka kasa hawa daidai to ka zama kakai nisa da inda ake daidan wagudu ku buga sammako duk abin aka ce na kirki ne a ganka da wuri warahu ku yammaci duk abin aka ce ana bukata a zo da yamma akan lokaci ka zo wa shay'in min duljati kuma ka tashi tsakar dare lokacin da dare duhu aka yi bacci ka tashi kai ibada wal qasada al qasada ku bi tsakiya ka ku kaucewa hanyar annabi ta bulugu za ku kai ka ku sauri ka ku gudu ku tsaya inda annabi ya tsaya to za ku kai labari Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa game da yadda annabi yake yin salat qiyamul lailinsa sai ce ma kunna na sha'u an narahu rahu minan laili musalliyan illa hu. in muna son mu annabi yana yin sallah a kowane bangare na dare ta kiyamul laili mukan iya ganin sa wannan abin da yake nuna ikan yi wataran farko wataran tsakiya wataran karshe wa ma kunna na sha'u an narahu na'iman illa hu. in ko muna san mu shi yana bacci za mu gan shi ma wa kana yasumu min ash-shahri hatta naqula la yufthiru minhu shay'an in ya kama azumi wata ran sai ka ce ma shi baya shan ruwa kwata-kwata wa yufthiru hatta na kula la ya sumu minhu shay'an a wani watan kuma in ya dinga baya azumi sai ka ɗauka ma watan har ya kare ba zai azumin ba kun ga wannan shi ma yana nuna mana duk abin da ya za a yi a dai ɗauki abin da zai yi rawahu ahmad wal bukhari wal nisa'i qala al hafiz lam yakun li tahajjudihi sallallahu alaihi wasallam waqtun malam ibnu hajar yake cewa tahajjudin manzon Allah ba shi da wani lokaci tabbatacce bal bi hasbi ma ya tayassaru lahu alqiyam gurgudan yadda ya tashi ko a farko ko a ƙarshe afdalu awqatiha lokacin da aka fi so a yi ƙiyamin layli walakin al afdala ta'khiruha ila thuluth al akhiri an so a jinkirta ta zuwa sulusun dare na ƙarshe da yaushe dare yake fara ne na rana tana faduwa shine to nan ne ka gwada sai ka kasa daren gida uku to in ka kasa daren gida uku kashin ƙarshe awoyin ƙarshe su ne sulusun lailin akai فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا Ubangijin mu yana sakowa yana sakowa saman duniya a kowane dare, hina ya buka sulusun lailil akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe irage. Wannan hadithin nuzul yana daga cikin hadisai da ake imani da su yadda suka zo. babu wani bincike ka dinga cewa to yaya annabi ne ya faɗa ko mun yi imani haka ake so mutum yayi ubangiji yana zuwa saman duniya fa yaqul sai ce man yad'uni fa astajibu la wa zai roƙe ni ko wa zai kirawo ni na amsa masa man yas'aluni fa utihi wane ne zai roƙe ni na bashi man yastaghfiruni fa aghfiru la wane ne zai nemi gafara ta gafarta masa a wannan lokacin ubangiji yake cewa ina mai neman gafara ina mai wata bukata ina mai kirana da zaran ka ce a wannan lokacin ka ce ya Allah zai amsa maka ya ce na amsa maka bawa na ba ni kaza ya ce ungo gafarta mai ce na gafarta maka to shi sa wannan lokacin ake son mutum ya zamanto ina tsaye wani malaminmu mu yake cewa malamin tsoro yake cewa da mu ai ba kuna jin caran zakara ba yana sai ya koya mana mu dinga kiyamun lai muka ce muna ji ya ce to in zakara yi carar farko cewa ike yi ƙanitai su miki su fara sallah in yi ta biyu sai ice masu taƙawa su bayan tashi in wai sau hudu yake cara in yi ta uku sai ce musulmi su tashi in yi ta hudu sai ce gafalallu su tashi to su gafalalluwai su ne wanda sai sun ji an ce a salatu abin da wannan da kuma amma wannan maganar da ya faɗa na taɓa ganin makamanciyarta a cikin tambihul gafilina wani littafi na